الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله سادوا أن لوكشي من البركة أيو لهدي شرين دبوكوي روات الربيع الأول شكرا شكرة ذري دريه ثلاثين دشيدة bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina دي دي دا sha تقوس ga watan ɗaya shekara ta 2015 miladiya muna cikin littafin muna kamun jana'iz wa bida'uha na babban malami muhammad nasiruddin albani allah maɗaukin sarki ya yi masa rahama za mu tashi a matsala ta 95 a bugu irin nawa shafi na 184 muna magana dai akan binne mamaci shine ke faɗi wala basa min an dufana fiye ithnani aw akthara inda ad-darurati wa yuqaddamu afdaluhum wa a ahadith mu yi bayani akan wato yadda ake yin ƙabari, annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan a kyautata ƙabari. a yi shi da zurfi nan kuma a yalwata shi sai ke faɗi kuma abinda aka fi so shine a yi shakku wato bayan an gina babban rami sai a haga ta gabas wanda za a sa mamacin a ciki wannan shine ya fi soyuwa irin sa aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sa'ad bin abi waqqas yayi wasiya shi ma bayan rasuwansa ayi masa irin sa to anan shine ke fadi a kabari babu laifi a hada mutum biyu ko uku a lokacin da aka bukata yin haka din a gabari daya amma idan za a sa su sai a duba wane ne ya fi falala a cikinsu imana ya fi haddace ƙura'ani da yawa sai a sa shi ta ɓangaren ƙibla wanda yake biye da shi wanda yake biye da shi haka za a yi su wannan shi ke faɗi a nan zai kaddamu afdaluhum sai a sa wanda ya fi su falala wa fihi ahadithun akwai hadisai da suka yi nuni akan haka ɗin hadisin farko an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala kana an sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna ar-rajulayn wath-thalatha min qatala uhud fi thawb wahid wato ana annabi sallallahu alaihi wasallam inji jabir yakan hada mutum biyu ko uku daga cikin waɗanda suka yi shahada a yaƙin uhudu a saubi wahidin da tufa guda ɗaya abinda ake nufi a nan don aka zo tufan da za a yi ma mutum ɗaya maimakon a yi musu lifafa guda uku iri wanda muka gajiya sai a yi masa ɗaya ɗayan sai a ɗauka sai a ba wani wanda bai da shi an gane shine ma'anar fi taubin wahidi tufan da aka shirya ma mutum ɗaya sai zama mutum biyu ba ana nufin a haɗe su a lullube su a tufa ɗaya ba ba haka ake nufi ba wannan mu bayani a baya wanda mutanen hamzalo bayan ya yi shahada radiyallahu anhu an zo za a binne ba za a masa ne sun zo masa da tufa za su masa tufafi guda biyu sai suka ga wani ba an sare kusa da shi bai da abin da za a rufe sai suka ji nauyi suka ji kunya su rufe dan uwansu da guda biyu wannan bai da ko daya sai suka ɗauki sai suka ba shi ba ansari din wannan shi ake nufi thumma ya ƙulu sai annabi yake tambaya ayyuhum aksaru akhdhan lil qur'ani wa yafi haddace al qur'ani fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahadi idan aka nuna masa ɗaya daga cikin su sai sashi a gaba a alhadu din qabla sahibihi kafin abokinsa wa ana shahidun ala haula yawm alqiyama sai annabi ce ni ne wanda zai yi shaida akan waɗannan mutane a ranar kiyama imana zan zama mai shaida akan su a gaban Allah sun mutu shahidai Allah ya ba su wato aljanna na shahidai wa amara bi dafnihim fi dima'ihim annabi sai umurni a rufe su da jinannan su wa lam yughsalu ba wanke su ba wa lam yusalli alaihim bai yi sallah a kansu ba qala jabirun jabir yake fadi fina abi wa ammi sai aka binne babana da baffana anan an mu yi bayani a can da yake faɗi jabir ɗin da yake faɗi a wannan yaƙi an kashe babansa da kuma kawunsa wannan shine nan kuma sai kira shi a am yawma idin fi qabarin wahidin aka sa su a kabari guda ɗaya wannan hadisi imamul buhari da imamul nasa'i da tirmizi da ibnu maja da ibnu jarur su kawaito wannan hadisi da imamul bayhaqi da ahmad kuma imamul tirmizi ya inganta hadisi yace hadisi ne sahih وللبخاري معناها وله والبيهقي الثانية ولابن ماجه الثالثة وعزاها الشوكاني للترمذي فواهمة وفي شذر الثاني من حديث زيادة تقدمت في المسألة قيقاري وند سنقباتا بايتا الثاني حديث نبي ديكي نوني إذن أكزو زايا هذا متنبي كوكو أقبري ديا عن أبي قتادة annahu khabar zalika qala abi qatada yana cikin wanda suka je yakin uhudu yake fadi ata amru bin al-jamuh ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala amru bin al-jamuh ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan amru bin al-jamuh mutun ne wanda yake gurgu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da za a fita aje yakin uhudu ya fito a gurguntansa kafa ɗaya yake da shi ɗayan a guntule take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ina zaka ya amru binul jamuh sai zan je yaƙi sai ai kuna cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yayi muku uzuri laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji haraj al'araj shine gurguntaka da makaho da gurgu Allah yayi masu uzuri ba sai sun je yaƙi ba ba su da laifi in ba su tafi yaƙi ba ce kai me za ka yi bayan Allah ya maka uzuri Sai ya rasulallah wannan guntun kafa na ina so in dinga tunkura shi a aljanna wato bai so ya zama a gida ce ina so guntun ya taka aljanna ban ina son haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi to sai ya tafi sai yayi shahada anan Uhud din to ne fa qala ya rasulullah ta in qutiltu fi sabilillah hatta uqtal ka bani labari in nayi yaki fi sabilillah har a kashe ni ya rasulullah amshi bi rijli hadhihi sahihatan fil janna zan yi tafiya da wannan wato kafata mai lafiya a aljanna wa kana rijluhu arja ya kasance gurgu ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am fa qutilu yawma uhud sai aka kashe su a ranar uhud huwa wa ibnu akhihi shi da dan dan uwansa wa maulan lahum da kuma wani wato bawa wanda suka yanta dukansu aka kashe su a wannan ranar famarra alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya zo ya wuce ga gawanci amru binul jamuh din fa qala ka anni anzuru ilayka tamshi bi rijlika hadhihi sahihatan fil janna wato sai kaman ina kallo kana tafiya da wannan kafa mara lafiya ta zama mai lafiya a aljanna kenan ne sallallahu alaihi wasallam ya shaida masa shi ma dan aljanna ne فأمر رسول الله bihi ma wa وسلم بهما ومولاهما سأل النبي أمرني شيطين أمر بن جموه da ɗan ɗan uwansa da kuma wannan bawa nasu wanda suka yanta faju'ilu fi qabarin wahidin aka sanya su a gabari da kaga nan su uku kenan amru bin jamuh dan dan uwansa da kuma yantaccen bawa nasu sai aka da su a gabari da kaga nan ya halatta a sa uku kenan imam ahmad ya kirwaito wannan hadisi kamar yadda hafiz ibn hajar ya faɗa الثالث hadisi na uku an jabirin fi qissati istishhadi abihi almutaqaddima wato hadisin jabir da yake faɗi a wajen isan shahadan babansa hadisi ya gabata wa fi akhiriha fa kana awwala qatilin babana sai ya zama farko wanda aka kashe nayi bayani a baya a can ranar da za a tafi yaƙin uhudu ɗin da daddare baban jabir mun karanta hadisin ma a nan ba daɗewa ba ya kira shi jabir ɗin ce kai ɗana zo ce ina ganin kaina ni ne farko wanda za a fara kashewa a gobe a yakin nan da za a yi ke ba don ɗannin kamata ba a watar waya an ce yana da ɗanne mata kusan mutum tara ba don su ba ba wanda zai kula da su sai in sa ka gaba a fara kashe ka tukuna daga nan a kashe ni to amma su nike tunani sai ya masa wasiya da biyan basu sukansa to sai ba jabiri ke faɗi kuma babana din sai zama awwala qatilin farko wanda aka kashe a yakin uhudu fina ma'ahu akhir akharu fi qabrin saka binne shi da wani mutum wanda jabiri ce walam tatma'innu qalbi ban nazu da binne shi da wannan mutumin da aka hada shi wanda na yi bayani bayan wata shida ya zagayo ya zo zai cire babansa ya canza masa ya same shi a yadda ya san shi ba abin da ya canza bayan wata shida shi baban jabir din ana kiransa abdullahi bin amru bin haram shine baban jabir radiyallahu anhu to sai sai aka hada shi da wani kaga nan ma mutum biyu kenan a gabari daya wa fil babi an hisham bin amir wa madha hadithu fil mas'ala mun karanta shi a mas'ala ta ta 93 yanzu muna matsala ta 95 kenan matsala ɗaya ga tsakani mun yi hadisin a baya al'awwal an anas daga anas kuma bin malik wa taqaddama fil mas'ala mun karanta shi a baya duka wa'annan hadisai qultu wa fi hadhihi al ahadith mai littafi ke faɗi a wa'annan hadisan akwai nuni fadilatu zahira wato akwai fadila wato falala wanda yake a bayyane li qari'il ga makarancin alqur'ani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wa ne yafi haddace alqur'ani a sallah sai ya sashi kusa da liman in ka zo wajen binnewa sai a sashi wajen qibla haka ko a sallah ma za a yi wa yafi karatun alqur'ani ce ya kunu ne liman to wannan yana nuni kenan akan falalan karatun alqur'ani qala al-hafiz fi al-fath imam ibn hajar yake fadi wa yulhaqu bihi ahlul fiqh daga mai qur'ani kuma ana iya hada shi da duk wani wanda yake malami ne na fiqh ya sun fiqh domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi wanda Allah yake nufinsa da alhairi zai fahimtar da shi addini wala zai samu fiqihu to daga alqur'ani kuma sai fiqihu wa zuhuri sai zuhuri wa sa'ir wujuhil fadl da kuma sauran wato nau'o'i na falala duka wanda yake da wata falala to idan aka zo ba za a gabatar da shi ne akan wanda bai da irin wannan falalan suna da yawa amma alqur'ani shine gaba wa qala ash-shafi'i fil um imam ash-shafi'i al-littafin sa al-ummu yake fadi wa yudfanu في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتتان الميتان والثلاثة في القبر إمام الشافعي yake فدي أكن سنيا عند أكسام لورا كو ko kuma kunci ko gaggawa mutum biyu ko uku a gabari in ji imamu الشافعي ويكون الذي للقبلة wanda sai kasance wanda zai kasance a wajen kibla minhum daga gare su afdaluhum wanda ya su falala wanda ya fi su alqur'ani kenan wa asannuhum da wanda ya fi su shekaru idan aka zo a qur'ani daya ne aka sake duba sauran fuskoki duka aka same su iri daya to sai a dawo bangaren shekaru wa fi girma sai ya fara shi saboda wani wuri a sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za a yi kuma a fara da babba don ko a sallama aka ce sagir ne zai sallama alal kabir to haka annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sahabbai sun zo za su masa magana sun zo suna kawo kara sai karami ya fara magana sai annabi ce a'a kabbir kabbir ka fara ka bari babba ya fara magana haka da yazo ana shan wani abun da za a iya sha a bawa ne a bawa ne to ta hannun damansa akwai ibnu abbasin tagunsa akwai babba to haƙƙi a wajen bayarwa ta hannun dama amma kuma ga babba a nan shi ma yana da nan sai nemi izinin yaro ko zai ba da izini a fara ba babba tukuna a saba ƙa'ida sai ya abdullahi bin ce a'a ba zan zaɓi wani akan kaina akan ka ba bayyuwa in gaddamar da wani a kaina ba sai ya ƙi sai annabi to ji kenan babban yayi hakuri ayi a yadda umarni yake a yadda shari'a ta ce ayi sai ka fara to nan idan aka zo a wurin falala ba wanda yafi wani to sai a kalli shekaru daga nan sai ya kaddamar da wanda yafi shekaru wannan shine in ji shafi'i kenan wala uhibbu an tudfana almar'atu ma'a ar-rajuli ala halin imamu shafi'i ke fadi ban so abin ne mace tare da namiji a kabari ɗaya wa in kana daruratun idan har ya zama dole dole ba yadda za a yi sai an binne mace da namiji a kabari daya wala sabila babu wata mafita ila ha sai haka din kana rajulu ha sai ya sa mutum ta namiji a gaba wa hiya khalfahu ita tana bayan namiji wa yaj'alu bayna rajul al mar'ati fil qabri hajizan min turab sai ya sa wato kariya a tsakanin su ko blocks kwasa kasa tabo yadda zai kare tsakanin su kada a basu haka kawai namiji mace a gabari daya shine inji imamu shafi abin da yake faɗi kenan wannan kenan matsala ta gaba wa ya in zalal mayyiti walau kana unfa ar-rijalu duna nisa idan an gama yanzu an zo kabarin za a saci wa ya kamata ya sa a gabari sai sai malam nasir bin albani ke fadi wanda ake so su jibinci sashi a kabarin saukar da shi ar-rijalu maza dunan nisa banda mata ko da kuwa mace ce ba za shi tun da mace ce bari a kawo mata su zo su sata a gabari a su dai za su yi mata wanka su sa mata sutura daga nan maza sai su karɓi sauran ɗaukanta zuwa gabari reka ta da sata a gabari duka wannan aikin maza ne to maza ake so su yi haka din ko da wato mace ce banda mata al'awwal akwai dalilai da yawa al'amura da yawa da yasa mal nasiruddin albani ke faɗin haka na farko annahul al fi ahadin nabi sallallahu wannan shine wanda aka saba da shi a zamanin annabi ba ta samun saboda wata mata ta riso ce to mata ku je aje a kai ta ku sa ta a gabari <coughs> ba taɓa samun wannan ba wa jara alaihi amalul na kuma haka ne musulmi suke ta aiki hattal yau har zuwa yanzu wa a fi hadithu Anas akwai hadisin Anas ma da yake gara ƙarfafa haka fil mas'ala mas'ala ta 99 hadi abu na farko kenan da yasa maza ne za su saukar da gawan kabari ko da mace ce dalilin sa na biyu annar rijala aqawa ala zalika maza sun fi karfi akan haka ne su ne za su fi juriya su ne kuma za su fi karfin ko da ma karfi irin na zahiri su suka fi kuma suna da juriya su wasu in suka zo a gabari ana ba su kila saboda yar ta dai ko mamanta ko yar sai ta fari ta sume wata kila to kaga namiji ba zai yi wannan ba to sun fi karfi na zahiri da kuma na ma'anawi to su ne na dalilin sana biyu kenan na uku law tawallathu nisa afda zalika ila shafi shay'in min abdanihinna ce da mata za su ɗauki wannan aikin su je za su yi to zai kai a ce wani wuri ya bayyana a jikinsu inda ba a so a gani saboda dole mutum zai zage damtse zai daga abun nan rigansa ko wani abu kaga za ka ga masu zaga sai ya dago riga haka to zai kai ga haka ɗi wanda kuma ba a so ga shari'a amma a janibi kuma kusa da gaban waɗanda suke ba a janibai gare ta wanda ba muharramanta ba wa huwa ghairu ja'izin kuma wannan baya halatta ya gama da wannan mas'ala kenan matsala ta gaba awliya'ul a haƙƙu bi in zalihi li umumi ƙaunihi ta'ala wato waɗanda suke makusanta na wannan mamacin su ya kamata su saukar da su sashi a kabari ba wasu mutane a daban ba saboda me saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah ya kawo aya da suke gamamme akan wannan wato majibintan sashi su suka fi cancanta da sashi akan wasu mutum da dan uwansa shine fi cancanta yi masa duk ɗawainiyan da ya kamata ba wani ba to aya take magana akan wannan kenan sannan abu na biyu wani hadisi ali radiyallahu anhu qala akwai hadisi wanda ali radiyallahu anhu ya ruwaito yake fadi gassaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa dhahabtu anzuru ma yakunu min almayyit falam ara shay'an wato na wanke annabi sallallahu alaihi wasallam inji aliyu kenan sai na duba irin abubuwan da ake gani canje canje akan mamaci sai ban ga komi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana tayyiban hayya wa mayitan kamshin nan da aka saba da shi lokacin da yake da rai bayan rasuwan sama a haka yake ba abin da ya canza sallallahu alaihi wasallama wa waliya dafnahu wa ijnanahu dunan nasi arba'atun mutum uku ne su suka jibinci sa annabi sallallahu alaihi wasallama wajen binne shi da kuma sashi a gabari da wanke shi waɗannan su ne mutum uku na farko akwai ali ali radiyallahu anhu dan baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallama a gidan annabi ya girma akwai abbas abbas shine baffan shi annabi ne baban abdullahi bin abbasin akwai kuma alfadl fadl shi kuma dan wannan abbas din ne alfadl bin abbas abdullahi bin abbas dukkan su kaga ɗan uwansa ne da kuma salihun wani maula ne na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani ke makusancinsa shi ba wai ta jini ba amma yantaccen bawa ne na annabi sallallahu alaihi kaga shi ke masa hidima kaga yana kusa to shi ke taya su yin aikin amma wayannan mutum uku su ne makusantan annabi sallallahu alaihi wasallama su suka wanke shi suka sa mashi likafani su kuma suka sashi a gabari saboda babu wasu a lokacin da suka fi kusa da shi a musulmai banda wanda suka fi wayannan mutum uku dai an gane to su suka sashi saboda wannan shine mai littafi ke faɗi haka wa lahada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lahadan sai aka sa masa wato lami ramin da aka sashi kabarin ya zama lahadu wa nasaba alaihi liban sai aka sa irin wannan abin da muka gajiya din nan shine al-liban an gane tubali ko kuma blocks kanana haka su ake kira haka nasban aka kakkafa su yadda muka gani a yi jiya sai suka yi shi a haka shine an nasbu din a wannan hadisi imamu hakim da imamu bai suka roito hadisin da isnadi ingantacce imamu hakim ke faɗi akan sharɗin buhari da muslim imamu zahabi yake faɗi eh haka ne walahu shahidun min hadisi ibn abbas sabaqa dhikruhu fil mas'ala akwai hadisi Abdullahi ibn abbas da yake akan wannan din wa shahidun akhar akwai kuma wani an sha'bi mursalan wa lam yadhkur salihan maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi sha'bi anan bai ambaci shi salih da maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutum uku kawai ya ambata ce da aliyu da abbas da kuma alfadal su uku bai kawo na hudun ba shi wannan wato yantaccen bawa imam abu dawuda ya roito hadisin da kuma isnadi ingantacce walahu an marhab aw ibn abi marhab annahum ya'ni aliyan wal fadla wa akhahu adkhalu ma'ahum abdurrahman bin auf wato a wannan riwaya na ci marhab ko kuma ibn abi marhab annahum su dinnan mutum uku dinnan da aliyu da fadal da kuma dan uwansa waye dan uwansa shine abin nan din kenan abbas da da su uku adkhalu ma'ahum abdurrahman sai suka shigar da abdurrahman dan auf radiyallahu anhu falamma faraga aliyun qala lokacin da Aliyu ya gama sai ke faɗi innama yalin rajula ahaluhu wanda ya kamata su binci al'amarin mutum shine mutanensa a ga wannan ya zama kamar nassi ne daga Aliyu yana tabbatar da wannan wa marhabun au ibn abi marhab mukhtalafun fi suhbati wannan wannan mutum malamai sun yi sabani wajen kasancewansa sahabi ko kuma ba sahabi ba qultu wa huwa قبله من مرسل الشعب شاهد قوي نعم وعن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة فكبر عربا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرنا أن يدخلها القبر قال وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك فأرسلنا إليه انظر man kana yaraha fi hali hayatiha falyakun huwa alladhi yudkhiluha alqabar wannan hadisi daga Abdurrahman dan Abza ke Umar ya yayi sallah tare da Umar akan jana'izan Zainab bintu Jahashin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama bil Madina a Madina fa arba'an Umar sai yayi kabarbarori guda hudu summa arsala ila azwajin Nabi sai ya tura wajen matan Annabi sallallahu alaihi sallama sai ke faɗi Mai ya amurna an yudkhilaha alqabar wa za su umurci ya sata a kabari suna nufin ya nemi shawaran su so su faɗi wanda suke so ya sata a kabari su mata annabi sallallahu alaihi wasallama qala wa kana yujibuhu an yakuna huwa alladhi yali umar yana so da ne zai sata to amma suna da haƙƙi a nemi shawaran su kila suna da wani shawara da za su yi fa arsalna ilaihi sai suka turo ma umar suka aiko suke ce Umar ka duba duk wanda kasancewa dama lokacin da take da rai yana ganinta ba tare da hijabi ba to shi zai sata a gabari kaga shine makusancinta kenan an gane wanda yake yana ganin ta fi hali hayatiya falikun huwa alladhi yadkhiluha alqabar fa qala umar sadaqtun sai umar ku yi gaskiya kaga sai suka yi istinbadi mai kyau wanda ke nuni kenan makusancin mutum shi ya kamata ya sashi a gabari imam tahawi da ibn sa'ad da bai haƙi suka roito wannan hadisi a nan tun da mun ce a nan a matsala ta baya ta 66 mun ce ana so maza su zama su ne za su sa gawa cikin ƙabari ko da mace ce to nan sai kawo matsala sai ce amma nan ana toge wato ma'aurata mata da miji ma'ana idan miji ne ko mata to aka yi wato togaciya a nan ba za a sa su cikin wannan matsala ba sai wa juzu li zawjin ay bi nafsihi dafna zawjatihi li hadithi aisha radiyallahu anha anan ana magana yan uwa to nan kuma in namiji ne kaga ci ba dan uwanta bane auratayya ne ya hada su su ba su da alaka na yan uwantaka su nikah ne kawai don kamar yadda ake bari asbab na gado abu uku ne wala nikah da kuma sabab ai nasab to nasab din shine yan uwantaka wala shine mutum yana da bawa ya yanta shi to shine wala ne daga nan sai ni ka kaga nan ba yan uwantaka bane auratayyan nan da sun rebu magana ya kare ya ka rebu aka gama idda wannan ya tafi na wannan to ko ya rasu ba mai dawa ce zai gaji wani to shi ko da ba ɗan uwanta bane in dai mijinta ne zai iya sata a gabari shine yake fadi wannan za a istithna'i wannan saboda hadisin Aisha radiyallahu anha dama mun san mata su ba su ne za su sa a gabari to ba maganan mace na nufin namiji yanzu zaka ce yan uwan mutum su za su sa shi a gabari. qalat aisha take fadi دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأساه wato annabi sallallahu alaihi in ji Aisha a ranar da rashin lafiyansa na ajali ya fara sai shigo wajen Aisha sai ce mata bayi da lafiya ta kuma ga yanayin lafiya yadda yake sai ce rasa ce wayyo Allah na shine wa rasa cewa in kare su take gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi ke fadi wadittu anna zalika kana wa ana hayyun ce na so a ce kai ne kika fara mutuwa ni ina da rai in ji annabi yana gaya mata fa atuki in cirya ki bi ma'ana ya wanke ta ya sa mata likafani wa fantuki kuma in binne ki qalat fa qultu ghairi ghaira ka'anni bika fi dhalika al-yawmi arusan bi ba'd nisa'ika wato sai take faɗi saboda kishi ni a ranan kenan na zama kaman arusan arusan shine kaman amarya kenan daga sauran matanka qala wa ana wa ra'asa sai annabi ce ni ne wayyo wayyo Allah na kenan in kika rasu kika banni amma na so a ce haka din ni zan wanke ki in binne ki annabi yana nuna kenan yana so da ashe shi zai binne Aisha inda ta rasu wannan kuma ya nuna kenan namiji zai iya wanke matansa zai iya sa mata likkafani zai iya sa ta a gabari ili a baki sai ce ki kiro mun abubakar babanki wa akhaki da dan uwanki abdurrahman hatta aktuba li abi bakarin kitaban har in rubuta littafi wato rubutu ga abubakar in ce to baya na fa kai ne zaka jagoranci jama'a sai ki kira shi rubuta fa inni akhafu ni ina tsoro an yaqula qa'ilun wani mai fada ya fada wa ya tamanna mutamannin ko wani wanda yake burin ya zama shugaba ya yi burin zama wa ana aula yace shi yafi cewa ya aba azza wa jalla wal mu'minuna illa aba bakarin Allah da mu'minai sun isa abubakar a kamun littafin rubuta amma rubutun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba so kuma shi'a sai suka dauki wannan suka jingina ma aliyu su je aliyu ne aka ce ayi hakan <laughs> sai an rubuta masu abubakar ne suka zo suka boye shi daga abubakar ne ake magana a nan Shi ne baban aisha sannan da uwansa don su zama shaidu annabi ya rubuta bayana kai ne za ka zama khalifa na musulmi don kada wani ya zo ya yi tunani shi ne bari in rubuta ko wani mai burin zama shugaba ya tunanin shi ma zai zama wannan hadisi imam ahmad da isnadi ingantacce akan sharɗin muslim buhari da muslim wa fi sahih buhari hadisi yana cikin sahih buhari da muslim muktasaran a takaice wa lahu tariqun ukhra yana da wata hanya daban an aishata daga aishata qaddama mu yi a baya qad dhahaba ila jawazi dafni rajuli li zawjati ash-shafi'iyya madhhaban shafi'iyya suna tafiya kai ya halatta namiji ya binne matansa miji ya binne matansa bal qalu innahu bi zalika min hallarina alladhina dhakarna suka ce su a shafi'iyya ma miji ya fi cancanta ya sa matansa akan dan uwanta ko da akwai babanta akwai yayyanta akwai kannanta akwai kawunnanta akwai babbanninta inda akwai mijinta shi ya fi cancanta a mazhaban shafi'iyya su inda suke tafiya kenan wa akasa wa kasu zalika ibnu hazam ibnu hazam kuma su kuma sabanin wannan su kuma akasin haka su sun ce a in dai akwai yan uwanta to su ya kamata su binne ta ba mijinta ba shi kuma ya ka akasin haka shi ya dogara da can abin da ake ce makusantan mutum su ne za su binne ya kalli su aliyu lokacin da suka yi ma nasara sai shi to ba a sabawa haka zai zama ga kowa da kowa ko da mata da miji ne faj'ala ba'dahum fil ahqiyya faj'alahu ba'dahum fil ahqiyya shi sai ya sanya miji shine zai biyo bayansu bayan yan uwa in ba wani to sai miji shine yafi cancanta su ibn hazm kenan sai suka sa su yan uwa su ne farko kafin miji imam shafi'i su kuma shafi'iya sun sa miji ne farko kafin yan uwa wala allahu lima sabaqa min umumil aya malittawi shi ma yana tare da ibn hazm sai ibn hazm ya fi kusa saboda umumin aya wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi masjidin juna sashin su shi yafi ya zama masjidin cincaci haka yake a littafin Allah shi ma mai littafi kenan na karkata akan haka ne ba miji ba yafi cancanta yan uwanta saboda umum na wancan ayan da muka gabatar na'am mun yi bayani akan yan uwa ko miji su ya kamata su sa mamaci a kabari sai dai akwai sharaɗi wanda a mai littafi ya kawo anan da yawa in kana karanta littafai ba za a ga wannan mas'ala ba da yawa shi yasa mutane ba su santa ba ma an shar lakin zalika masharuɗun bima idza idza kana lam yata tilka laila dan uwan mutum a fice ya fi santa ya sashi a gabari da sharadi in bai taki matansa a wannan daren ba an gane ai mutuwa da safe ya sadu da matansa da daddare to ko wani shine yafi kusa da shi to ba shi ya kamata ya sa shi a gabari ba sai a nemo wani mutum daban kuma an gane shine wannan mas'alan da ya sa mana wa illa idan har yayi haka din to lam yushra lahu dafnuha ba shine zai binne ta ba ko da matansa ne kuwa an gane eh eh ko da ya zarki na'am wa kana ghairuhu aula bi dafniha wani sa shi yafi cancanta ya binne wannan matan walau ko da ba a janabi ne wanda zai iya aurenta bi shartil da sharuɗan da aka ambata li hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu qala saboda hadisin Anas Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ke faɗi shahid shahidina ibnatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun halarci wata diyar annabi sallallahu alaihi wasallama ta rasu wa rasulullahi jalisun alal annabi yana zaune a kabarin fara'aitu ainaihi tadma'ani sai ga idanunsa suna zubda hawaye thumma qala hal minkum min rajulin lam yuqarif al-laila ahlahu cin akwai ɗaya daga cikin ku wanda bai kusanci iyalansa cikin daren jiya ba فقال أبو طلحة نعم سي أبو طلحة ميتي مين يا رسول الله أنا يا رسول الله قال فنزل سي أبو طلحة يسوكا قبر قال فأنزل في قبرها سنسل سنشك سوكا قبر انت فقبرها سيسات قبري وفي رواية عنه وترواية أن رقية رضي الله عنها لما ماتت رقية ألوكة تموت كان أنت ibnatan li rasulillah ita ibna dinan sunanta sai ya fito ruqayya lokacin da ta rasu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama la yadkhulu al-qabra rajulun qarafa al-laylata alahu duk wani mutum da ya kusanci matansa da dare a da dare daren jiya to kada ya sauka a kabarinta kada je yake zai je ya kama ta falam yadkhul Usman bin Affan radiyallahu anhu alqabar Usman shine mijinta bai shiga gabari ba radiyallahu anhu sai Abu Talha shi ya shiga gabari ya sata Allahu alamu ko wannan ya keɓanci kawai in mace ce kawai za a binne ko kuma ya haɗe miji da ah, ko namiji ko mace ce Allahu a'lam nan dai da aka zo sai annabi ke tambaya akwai wanda bai kusanci iyalansa da daddaren jiya ba sai Abu Dala ya ce eh ni ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan sai dai tambaya ma akwai wanda bai yi hakan ba suka ce eh Abu ya ce eh Ali sai bai sauka ba ya sata sai Abu Talha ya sauka wannan hadisi ah, أخرجه أخرج الرواية الأولى البخاري رواية فرق إمام البخاري في صحيحه والطهاري في المشكل والحاكم والبيهقي وأحمد duka har zuwa ƙarshe sun suka fito da waɗannan hadisai hadisun in ji imamu hakim baya ya gama rawaito hadisai shi hadisun sahih ala shart muslim huwa kama qala wa qarrahu adh-dhahabi illa anna ba'd al-a'immati qad istankara minhu tasmiyata al-bint ruqayya wasu daga cikin malamai sun ce sun yi wato inkari ambaton sunan ruqayya din fa qala al-bukhari fi at-tarikh al buhari yana da littafi tarikh al-kabir yana kuma da tarikh as-saghir yana da tarikh al-awsat duka akan abin da ya shafi tarihi din ina da kabir din wajen jalladi guda tara duka akan wato mutane ne masu ruwaito hadisai tarihin su to anan yake fadi ma adari ma haza ban gane wannan ba fa inna ruqayyata matat wan nabi sallallahu alaihi wasallam bi badarin domin ruqayyata mutu annabi yana badar an gane kaga shine amfanin sanin tarihi ya dubo an ce annabi lokacin da a farko an ce ibi na kalli rasulullahi a ɗaya ruwayan wanda imam hakim ya ruwaito sai aka zo aka ambacewa rukayya ce kuma lokacin da za a tafi yakin badar aliyu bai giba ba yana jiyan ita rukayya to kuma annabi yana can badar ɗin tare su kuma ga ce annabi na zaune sai za a haɗa wannan abun to imam buhari yake faɗi wannan ce domin ruqayya lokacin da ta rasu annabi sallallahu alaihi yana badar lam yashhadha bai halarci jana'izanta ba فرجح الحافظ في الفتاة بأن الوهم فيه من حماد بن سلمة daga cikin wanda suka rawaito hadisin akwai Hammad bin Salama wanda su suka rawaito hadisin ta hanyarsa ce wanda ya samu wannan wahamin yace Zainab ay Ruqayya ne Hammad bin Salama abinda aka sani ba ba ce Ummu Kulthum ce ita ce wanda ta rasu a gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin matan Usman bin Affan radiyallahu anhu wa annaha Ummu Kulthum zawj Usman faraji'uhu wato in mutu yana so ya koma littafin na ausat din kaga amfanin sanin tarihi kenan in ba haka mutum sai ya shiru kawai sai ya wuce sai ga kuma ba haka din ba dauka zainab din ne to kaga buhari da yake malamin hadisi malamin fiqihu malamin tarihi ya ba mu an gane wannan wannan yana da kyau a wajen karatu kenan a yi a san tarihin abu wannan ya faru da ibnu taymiya da wani malami na shi'a yadda yake so ya yi masa raddi a malamin shi'a ya rubuta littafi ne akan zagin sahabbai ne wanda bakar birnin kudu yanzu yake karantawa a sunna tv hajjus sunna na ibn taimiyya to yana so ya zagi mu'awiya su ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana hudu ba sai ya ga mu'awiya yana zuwa yana rike da hannun ɗansa yazid kenan suna tahowa annabi sai yana ba sai ce la'anallahu alqa'idu wal Allah ya la'anci jagora da wanda ake jagoranta wasu muawiya kenan da ɗansa kenan annabi ya shigo ya fara ba muawiya dai da ya sai ma ya tafi abin sai annabi ya la'ance shi a ma ba ya tafi sai shekul islam ya da ce to ya ga wannan ya nuna jahilcin wannan marubucin wannan littafi yana so ya zage wani har bai san ma yadda zai yi karya ba yake fari a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama muawiya bai yi aure ba ma ballanta na ya samu wani da yazidu <laughs> kaga sun zaki kawai shi kenan kaga an gama da shi to ba wani yadda zaka yi bai yi aure a zamanin annabi ballanta ya samu da zidu ba shi kawai yana so ya zagi shi kenan abun mamaki ina karanta wani littafin shi sai naga wani dan shi'a kuma wani littafin al-qaida jafari mun karanta shi anan ya kawo kissan yadda take din wani wanda ya ji littafin sai ya masa raddi shi ma sai ce a gaskiya a wannan abun bai faru ba saboda muawiya bai yi aure ba sai bayan annabi dan shi ya sake masa raddi da kansa to sanin tarihi kenan so wannan shine imamul buhari ke gaya mana anan wato ummu kulsum ne take tayar su a wannan وهو الذي جزم به الطهاري في المشكل الطهاري أنا دلت في مشكل الآثار مشكل الآثار إلو أنه حديث زي دوكا كما أن زينب كما قاشي لوكشي النبي أنا badar sai ya dauko shi sai ya dauko sai ya bayani ya fidda mana so nan kuma yayi ma bayani ce ba Zainab ce domin Zainab da tarsu annabi baya Madina yana badar ita ummu kulsum ne shi ma yi wannan magana wa kana wafatu fi sanati tis'in min al-hijra ita tarisu a shekara ta tara bayan hijira ita kuma yaƙin badar shekara na biyu bayan hijira aka yi shi قال النووي في المجموع هذا الحديث من الأحاديث التي يهتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة إمام النووي الاتافين سا المجموع يفري ونن حديثي يجكين حديثي دا أكي كفا حجة دا سوچيوا مزا سوني يكماتا سجبين شبين ماتا ai su jibinci binnewa ko da mamaci mace ce ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي شيء أبو نيوندي كي سنني أبو طلحة بمعنى با محرم ما تن يا يعني النبي بني صلى الله عليه وسلم زي يا أورين سكين شيء أبو طلحة دي walakinahu kana min salihi alhadirin yana da cikin mutanen ƙurai da suka halarci wannan wurin walam yakun hunaka rajulun muharramun illa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum muharrami ga ita ummu kulthum din sai annabi sallallahu alaihi wasallam fala'allahu kana lahu udhrun fi nuzuli qabriha watakila shi ma annabi yana da wani uzuri wajen sauka je ya sata kabarin wakaza zaujuha hakanan kuma mijinta ali a usman wa ma'lumun annaha kanat ukhtuha fatimatu wa ghayruha min maharimiha ko wa ma'lumun annaha kanat ukhtuha fatimatu wa ghayruha min maharimiha wa ghayruhunna hunaka sanna akwai mata wanda suke muharramanta yan uwanta suna nan ba ce su zo sata kabari ba sai aka nemi namiji fadalla al'anahu. la madkhala lin nisa'i fi idkhal al qabr wa dafni sai zamanan babu wato babu kofa ga mata wajen su je kabari su binne ko kuma su kai mutum kabari qala al hafiz fi al fath fi hadith ithar al ba'id al ahadi min al malad fi mawa مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج ابن هجر في الحديث يتي أسكي حديثي إيثار البعيد fifita wanda yake bai da alaƙa da mutum shi ne ba abin nan ba'id ahadi okay ko kuma wanda yake nesa da almala da abin da dadi akan sa mamaci ɗabari ko da mace ce kamar kaga sai aka nemi wanda bai yi wato sadu da matansa da daddare ba to wanda duk ya shagaltu da wani abu misali ya shagaltu da wasu abubuwa na jin daɗi a wannan ranan ko daren ko kuma ya fito daga wani wuri to ba za a so ya ce ya sa mutum ba saboda yanzu shi wannan abun da yake tare da shi shine ba a so ya sa sai da mutumin da ake gani kila ya kwana ibada ne misali ko ya uni da azumi misali inda yamma ne sai ce to kai zo kasa ba wanda ce ina ka fito a mun je dan wani walima ne ina ka fito a dan wani aure aka yi ne nan muka fito ba irin su za a ba shi ne ke fari kaga shi yanzu ya dan shagaltu da wasu abubuwa na jin daɗi to za a zaɓi wanda bai yi wannan ba ko da mace ce za a sa za a fifita wannan alal abi akan uba wa zauji da kuma miji wa qila inna ma afarahu bidhalika li'annaha kanat san'atahu wa fihi nadarun mun suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi wani a kanta saboda shi ne wato babanta ɗin kuma akwai abin dubawa a ciki fa’in na zahirar yaƙi an na hoƙi tara hu li zalika li kauni hilam ya ƙa min abin da aka sa shi a nan salasalawa dai ya ce abu talha ya zo saboda shi a daddaddaren bai yi jima’i ba wannan dai magana suna da zawo sosai na rauka ko za mu tare kafin sai an jiwe kusan shafi biyu za mu tsaya a nan inshallahu rana asabarin Allah ya kai mu za mu ci gaba daga maganan ibinu hajar a fatso a nan shafi na 189 eh? ya kanan ne ya rage? ƙultu ko wal hadisu zahiru dalal alamatar jo ibn hazam wa min al-gara'ib ko fragrab wannan wa min al-gara'ib ta ce a nan ba wa min al-gara'ibi ok ok ban ga wannan nomban ba haka ne eh, layi ɗaya ne cewa min al-gharaib an amata kutub al-fiqh allati kutiba allati kuntu waqaftu alaiha aw raja'atuha bi hadhihi al-munasaba lam tata'arrab bi hadhihi al-mas'ala ce daga cikin abin da yake abun ban mamaki duk littattafan da na fiqihu da na bincike su inji ibnu in ji din albani kenan litan fiqihu da na karanta na duba akan wannan matsala dukkan su ba wanda ya magana akan wannan matsala an gane matsalan da muke kai a yanzu duka littafin da duba da kirka gama littafin da ya magana a kanta kuma ai ba annabi haka kawai ya faɗi wannan abun ba wani hukunci ne a wurin wanda ya kamata a kula da shi in ba haka ba annabi ba zai yi magana ba bai magana haka kawai ce ina wanda bai yi abun nan irin wannan abu na sirri annabi ya zo ya bayyana shi a gaban jama'a ko ba gane ba kenan akwai wani hukunci da ya kamata a kula da shi sai ke faɗi duka mutane da suka yi rubutu ba wanda ya magana akan wannan mas'ala aurajatuwa bi hadhihi almunasaba dukkan su la nafyan wala isbatan ba wanda ya zo ya kore ce a'a saboda babu ma ba sai an ko mutum ya sadu da iyalansa ko bai sadu ba ba matsala zai iya yi ko ya kore ko kuma ya tabbatar ba wanda ya magana a kansa وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه an kutubi sunna khilafan lima yadhunnuhu almuta'assiba lilmadhahibi ce nan da akwai dalili kenan babu makawa dole sai an samu wani mutum faqihi wanda zai duba littattafan sunna ya kawo sunna yadda take kada a yi abin nan misali wato ta'assub watakila wasu sun son da hadisi amma da habansu don ba a mici wannan matsala ba shi yasa sai da hadisi an gane to shi yasa ke faɗi dole ne a samu mutane da zasu masu fiqh kuma da zasu yi masunna hidima irin wannan matsalolin a kawo su a kuma yake faɗi a nan bai yiwuwa a wadatu da littattafan fiƙihu kawai akan littattafan hadisi bai taɓa yiwuwa dole sai an koma kuma littafan hadisi don nan ne za a samu mas'ala sai a fidda fiqihun da ke wannan hadisi shi yasa ake kiran shi fiqihus sunna fiqihun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam karatu ne mai zaman kansa a bangaren a jami'o'i ga ga a kulliya na hadisi akwai abu guda biyu bayan ina sama in za a yi karatu akwai fiqihun shi hadisi akwai kuma ilimin shi hadisi wanda yake kira shi ulumul hadis sannan kuma akwai fiqhu din to za ga wasu suna yin a fiqhu sunna wasu kuma su yi a ulumul hadisi to fiqhu sunna din ilimi ne mai zaman kansu shi ke faɗi dole ne a yi amfani da su wato a kawo irin waɗannan matsaloli kamar yadda suke a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine maganan da ya kawo a ƙarshe ana insha Allah